da shigowa zauren VOA. A wannan makon za mu shiga ƙasar Kamaru a inda zan haɗa ku da abokin aikina Muhammad Bashir Ladan, wanda a yanzu haka yana nan tare da manyan baƙinsa. Bashir zai bayyana muku maudu'inmu na yau. Bashir Bismillah. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku. a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin zauren voa daga nan sashen hausa na muryar amurka naku muhammad bashir ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan eh, birnin yawunde wato babban birnin kamaru lallai kuwa mu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokaradiyya a ƙasar kamaru mun san cewa kamaru tun 1990 kamar shauran kasashen nahiyar afirka ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran ƙasa. To a yau dai eh, muna tambayoyi ne ga manyan baƙi da muka samu daga cikinsu akwai wato Malam Shehu Usman daga Yawunde. Shehu Usman, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eh, mai magana da ku Shehu Usmanu daga babban birnin tarayyar Yawunde na ƙasar Kamaru. To shi kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi a nan ƙasar Im. Malam Muntari Hamisu Assalamu alaikum shi ka gabatar da kanka ga masu sauraronmu. Assalamu alaikum wa Uh, ah, ni ne Dr. Mutari Hamisu daga birnin Baminda Kamaru ɗan jam'iyyar SDF. Eh, shugaban matasa amma a yanzu organizing secretary na northwest region gabaki daya muna nan tare da kuma wato alhaji muhammadu jafaru na jam'iyyar rdpc ko kuwa cpdm eh, shi kuma eh, daga can bertuwa kenan babban birnin gabashin kasar kamaru alhaji muhammadu jafaru assalamu alaikum ko za ka kara mana bayani kan wane ne kai alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu ni ne Eh, Jafaru ana ce da ni Muhammadu Jafaru a Conseil Regional a yankin Bertuwa eh, nake muku sallama da fatan alheri. Daga ƙarshe kuma ga Sisi Bamanga shi kuma daga birnin Duwala kenan shi ma daga wato jam'iyyar 'yan adawa yake na FSNC. Sisi eh, Bamanga Assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da kai. na ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura. a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi a cikin demokradiyya a ƙasashenmu wato na afirka baƙaƙe musamman ma a ƙasan cameroon in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne don me sa muka koma baya don a ɗaya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su a banza menene kama su da aka yi wato domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayi ra'ayin su aka kama su musamman ma ina tuna da wato yan uwana yan siyasa da suke nan a MRC da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a kawala partin ta kuma akwai yan farin hula ma da yawa da suke nan a fursuna na ɗaya kenan na biyu kuma za ka gani akwai 'yan jarida dewa da yau a ƙasan cameroon mun san cewa an kama su aka masu duka ake masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa ji daɗi akan nan domin a ji shi ba na tuna da muhammad wazizi da har yanzu ba binne shi ba ina tuna da martinez zogo da har yanzu ka duba mun san yadda ake tafiyar da sha'anin shi kaga wannan dukka ai ba ka cewa akwai demokradiyya ba to a gaskiya a nawar ra'ayin ni wato ni na duba cewa mun koma baya ne sosai don yau a ƙasan cameroon bayan da za ka yi ka fito ka yi magana Mm, 'yan eh, gwamnati ba su takura maka ba ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba to abin tausayi ne a tafiyan da muke yi to abin da nake son kawo kenan na ra'ayi. Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afirka. Shehu Usmanu a shirinmu na yau na zauren VOA a wannan sashen hausa na muryar amurka mu'awarar mu ta danganci maganar eh, ci gaban demokuraɗiyya a ƙasar kamaru wato mun san cewa tun 1990 kamaru ta ɗau ta rungumi wato tsarin mulki irin na demokuraɗiyya to a matsayin ka na mai tsokaci wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau to a gaskiya alhaji bashir ladan in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya amma wani ci gaba hakan nan a karan kan ƙasa mai ƙasa ta amfana wani irin ci gaba ƙasa ta samu to in a matsayin tattalin arziki ne kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiyya yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu wato zai sha mun demokradiyya sai ya zama abin ya zama wasu tsirawu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya to kaga babban abin da dai za mu gode wa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu ba mu da shi a wannan kasan da dai akwai wasu bangarorin da 'yan taware da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na boko haram amma fuskan demokradiyya lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa amadu Ayijo ya bar karagar mulki. Kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700. Muna da jiragen sama akalla guda bakwai. Muna da jirgin ruwa guda ɗaya. Muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin. Amma a yanzu komai komai wanda kamaru za ta ɗauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu hasali kuma duk wasu ayyukan da aka ɗauko na makudan kuɗi ba za ba a cin magace to a muddin gaskiya a fuskan demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a ƙasar kamau inda magana ce ta gaskiya to malam shehu wato idan na saurare ka shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin eh, sungulla eh, a kayan alatu da kamar suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da ka lissafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka kai ba watakila an samu wani dan gaba musamman abin da ya eh, shafi wato gulla irin na zaɓe an san cewa a kasar kamaru ba a dai daga alif da ɗari tara da tasa'in zuwa yanzu dai an yi gudanar da zaɓe kamar na shugaban ƙasa kamar eh, so shida hakan nan zuwa bakwai akwai zaɓen 'yan majalisa da aka yi su ma gagara ƙirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba a yi ba wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokaradiyya alhaji bashir ai wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar kamaru demokradiyya ce kawai da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a alif 1991 dai a lokacin aka yi zaɓe aka yi yunkurin tada rigingimu marigayi john fungi mafi wasu alkalman masu washashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaɓen amma gudun tarzoma ya ce shi ba zai yi yaƙi koko ba zai tada ƙayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce to tun daga wannan lokacin demokradiyya she zama kawai kowane ɗan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka ki sayuwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijira dole kana ji kana gani za ka bar kasan shi wannan demokradiyyar shi ya kawo mana wannan sace-sace mutum she kwashi maƙudan kuɗi in aka yi magana she ce yana da lauya ai demokradiyya bata dare ba da dama ba a'a shi an yi bincike a'a shi an yi kaza a'a kai wani ma ya iya kwasan kuɗin ya je ya yi ta yi wa jam'iyyar shugaban ƙasa hidima kaga wannan ya samu ne kaman wata wani kaman makari da abin da zai iya kare shi daga daga tuhuma ko ko daga daga kamu to illan demokradiyyan kenan in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyyar su suka su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyyan kasashen da suke a nan rasha kasan irin demokradiyyan amma sun da suke tsantsan demokradiyyan ita faransa da take ikirarin demokradiyya da ita amurka ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayinsu demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yadda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyan karyawa suke gaskiya demokradiyya a ƙasar kamaru ita ta kawo mana cikas ita ta kawo mana cikas ba karama babban cikas ma demokradiyya ce ta kawo mana cikas to bara mu koma sashin muntari hamisu kuma a can bamin da malam muntari hamisu to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan kasar eh, kamaru tun 1990 eh, demokradiyya na nawa a nan kasan kamaru domin an mun lura tun 1990 lokacin da aka jam'iyyu daban-daban da karfin sdf a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa ya yi sai abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara to amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya a nan yana nawa ta wajen zaɓe mun duba hukuman zaɓe shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe eh akwai ɗan sanji kam a wajen maganar zaɓe amma magudin na da yawa har yau in muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasan kamar da wahala domin muna ganin yadda zaben yake tafiya wato ainihin demokradiyya yana nawa a ƙasan kamaru in muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu wato west cameroon da east cameroon 1957 zuwa 1950 zuwa 1959 akwai su KNDP na su Endere da su Foncha da sauransu kowa na da jam'iyyar shi a lokacin demokradiyya so haɓaka kafin sashen ingilishi su haɗe da sashen faransa amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 eh, nan da aka sake dawa da demokradiyyan kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi so eh, alhaji muhammadu jafaru eh, duk yadda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka za ta bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar rdpc ko kuwa cpdm wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan menene ra'ayinka kan wannan tambaya tamu a dangane da batun demokradiyya a cikin ƙasar kamaru babu dai abin da za mu ce shi dai mu sake gode ma shugaban ƙasa polibiya da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar kamaru domin ko shakka babu a cikin afirka dai kamaruna daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yancin addininsa ko da wuta kake bauta mawa matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka samu na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa yau kamar na da kungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin wa'annan kasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan kungiyar eh, nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum ma'amala tsakanin kasashe da kasashe da tsakanin mutane da mutane kamar ta yi rawan gani ta wannan bangaren saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu Allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka. To Malam ba baka ga cewan idan ka ce babu ci gaba a fannin demokuraɗiyya dole kenan za a duba cewan kuma 'yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya da kuke gani kamar babu ci gaba da waɗannan bayanai na Muhammad Jafaru za mu dakata a yau sai makon gobe idan mai kowa mai komi ya kai mu za mu ɗora Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce taku Madina Dauda, nake cewa mu huta lafiya.